واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا abi abin da ubangijinka yake saukar maka na wahayi hakika Allah masani ne mai ba da labari ga abin da kuke aikatawa babu wani abu da yake kubuce masa kuma zai yi muku sakayya akan ayyukanku